Kalangu, Sashen Hausa, studio Kalangu kuke sauraro yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun za ku ji bayani a kan buɗawar harabun wato majalun da aka rufe. Mazamna garin Tano sun gudanar da zanga-zanga cikin lumana a yau da sahe muna ɗauke da bayani. halin da damanar bana ta bayar a jiratawa yankin maradi maudin rahoton musamman kenan na yau. Tomadala masu sauraro barkamu da war haka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. An wato wajabta musulmi da ya yi azumi ranar yau 19 ga wata da kuma gobe 20 ga watan Satumba da suka zo daidai da ranakun tara da goma na watan Muharram. Sani Sabiu Suleiman, sakatarin tsare-tsare na kwamitin tattaunawa tsakanin addinai ya bayyana ma'anar asilin da kuma mahimmancin ashura ga abin da yake faɗa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanga watan ya kama da ake cewa Muharram yayi hijira daga Makka ya tafi Madina yayi kwana takwas bisa hanya ran tara ya shiga Madina shine ake ce matasu'a ya shiga Madina sai ya iske Yahudawa suna azumi sai ce musu azumi menene kuke suka ce razagayewa horin ciki ne ta annabi Musa ya tsira da mutanen shi daga sharrin Fir'auna ran nan ne kuma Allah halakar da Fir'auna sai ce musu a ah, ni ne ya cancanci a ce nayi wannan azumin yace amma in Allah ya yarda baɗi sha Allahu zan azamci wannan azumin na tasu'a to kuma Allah ya sa bai gaba din ba shi kuma Ashura shine kwana na goma yana da tarihi da yawa ran nan ne aka kashe jikan manzan Allah Usaini, ran nan ne aka halicci Annabi Adam kuma azumi da ake duk wanda wannan azumin ana karkare mai zunubin shekara wadda ta gabata manzan Allah yana cewa bayan azumin Ramadan babu wani azumi wanda ya falala kamar watan wanga Muharram wanda muke cikin yanzu. Majallun Le Courrier, Le Monde d'aujourd'hui da Le Canard en furie a yau sun soma ruwaita majalun nasu da suke yi suna wallafawa sati zuwa sati. Ma'aikatar karɓar lanho ta cire kwaɗunan da ta ƙargama ta kuma mayar musu da kayan aikin su. biyo bayan rufewar da aka musu ranar litinin akan rishin biyan lanho. Ali Sumana na majallar Le Courrier ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Mun shiga sasantawa da jami'an karɓar lanho duka tsawon wunin shiya domin gano da su cewa ba wai lekure ba ta son biyan kuɗin lanho ne ba saboda mu ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. Don haka ne don haka muka tafi da miliyon guda na sefa domin zuba musu kuma sun ba mu tsarin yadda za mu biya bashin da suka tambaye mu. A bisa wannan ne muka amince sai suka dawo muna da kayanmu kun gani ku da kanku miliyan goma da 'yan kai ne suka ce mu biya yanzu ya rage muna miliyan tara da 'yan kai sun ba mu wa'adin watanni shida sannan kuma a cikin watanni shida idan ba mu samu kuɗin a hannu ba muna iya komawa wajen su muna iya komawa wajen 'yan lanho domin mu sake sasantawa da su euh, a gaida mutari muhammadu da fasara A ganin shugaban wato sashen kasuwanci na majalar Mondo Jordi da ma na kanar amfiri kafofin nan biyu an rufe su ne cikin halin zaƙewa. Ita dai majalisar guda majalar guda ba ta cika shekara ba da kafuwa ta biyun kuma ta girka yarjejeniyar sulhu da ma'aikatar sashen karɓar lanho wadda kuma ke cikin lokacin zartarwa ga bayanin da inusa diko ya yi wa habibu garba. Waɗannan su ne kayan mu da jama'an karɓar lanho suka kwashe shekaran jiya kuma suka maido su. Sun zo ne saboda jaridar Lekuriye da suka rufe yau da wata guda kenan. Kenan sun san cibiyar jaridar Lekuriye. Ba mu sani ba watakila ko dan su musguna mana ne suka kwashe kayayyakin mu duk da yake ba mu da matsala da su. Yanzu sun maido amma mun kira malamin shari'a wato ICA domin ya duba kuma za mu shigar da kara ba shakka. A huskar jaridar Lekanar Amfiri abin bai shafe mu ba domin lambar mu ta izini a cikin watan Janvier muka same ta. A bangaren lemon dojardi abin ya shafe mu domin an kawo muna takardar cewa mu biya miliyan shida mun je muka ɗauki alkawali da su kenan bamu da matsala saboda a ƙarshen kowane wata muna zubawa ma'aikatar lanho kuɗaɗe sun san cibiyar lekure sun kuma san cibiyar mu domin sun gana da mu ɗaya bayan ɗaya a cibiyoyin namu kuma da suka kawo takardun biyan lanho sun kai ma kowa ne a cibiyarsa kenan saboda wani dalili za su kwashe kayan aikin mu. Asmana Shina ya fasarta bayanin Fifita 'yancin ɗan Adam, kariyar al'umma da dukiyoyinta ta hanyar shafufukan sada zumunta ma'udin babban taron muhawara da kafofin labaru kenan da aka gudanar jiya a nan yame da ministan kakakin gwamnati ya jagoranta zakariya abdulrahman ya ba da haske ga hanyoyin nagari da ya wajaba abi ga yin amfani da kafofin wato sada zumuncin a ƙasar niger rezo sosiyo dan a yi amfani ne da shi tsakanin mutane a yi zaman lahiya a san jama'a wannan ya san wannan wannan ya wannan amma ya zamanto yanzu mutane da yawa suna amfani da shi don su ma wani cin mutunci ko don su cuci wani ko ko don su zagi iko ko ko don su banzarta da iko kuma ya kamata a jayo hankalin mutane lalle kowa yana da incin da ya hudu ta bakin shi amma bai kamata ban kowa ya ba kan shi inci na ci ma mutum zarahi na ci ma mutum mutunci ko na ta da hankali a sa a cikin ƙasa a rika tashin hankali ba dan saboda wannan ba ake itilizan rezo sosai. dan a yi zaman lahiya kuma a yi amfani da su dan kowa ya kawo gwalgwadon kokarin shi dan kasar mu ta ci gaba labarun na zo muku ne daga nan studio kalangu birnin yame a tanut al'umma garin ta sake gudanar da zanga-zanga a kan rishin lantarki mazamna garin cikin yankin zandar wato fitarsu ta biyu kenan a cikin wannan wata bisa dalilin guda komi ya canza ga wannan lamari bari mu saurari mustapha adam shugaban reshen mpcr na tanut mun yi shirin gwano inda muka zama a can babbar kasuwa ta Kano. Shirin gwano ne na mai tir da Allah wadde da sali wanda yake sakaci na hukumomi na wannan jamhuriya ta bakwai ganin cewa matsalar wutar lantarki shekara yau bakwai muke cikin wani hali na rashin wutar lantarki a nan babban birnin Kano. Hukumomi duk sun san da wannan labarin. Har ya kai da nan da sati biyu da suka wuce muna cikin wani hali kwata-kwata wanda babu wutar lantarki. Sai nan da sati biyu da muka yi jerin gwano na hali aka yi kokari aka gyara gurup wanda gurup kin da aka gyara shi kuma bai ya iya ba garin duka wuta a lokaci guda. Kenan sai an yi sistem na delestai. Ya kamata a ce in gyarawa za a yi a gyara wuta yadda kowa da kowa zai samu wutar lantarki a babban birnin Kano. Ganin rashin samun biyan bukata ga koke-koken nasu masu gudanar da tsarin sun dauniyar shirya da wata zanga-zanga ranar uku ga watan Oktoba mai zuwa a garin na Tanut. A nan yame ranar Litinin da ta shuɗe ministan al'amuran kasuwanci ya sa duda shugabannin sandikar manyan 'yan kasuwa na ƙasar Nijar masu shigowa da fitar da kayayyaki. Manufar ita ce samun mafita ga matsaloli daban-daban da suka bullo dangance da rumzawar gadar da ke tsakanin Malambil da Gaya. Komi ya fita daga wannan haɗuwar Shebu Cambiano babban sakataren sandikar 'yan kasuwa ya yi wa Asumani Shina ƙarin bayani. Nous lui avons demandé Mun bukaci minista ya gabatar da matsalolinmu inda ya kamata kuma yana nan yana ƙoƙari. Zai ma je Lome domin ganin yadda za a samu a iso da sauran kaya a garin Lome kuma a karɓe mu da hannu biyu a can har ma a yafe muna waɗansu haraji. Mun kuma bayyana masa cewa akwai matsala wajen wucewa cikin ƙasar Burkina Faso musamman karɓar kuɗaɗe. Ministan zai haɗu da ministan kasuwanci na Burkina Faso a Juma'a mai zuwa inda za su yi ƙoƙarin kakaɓe dukkan matsalolin da ake cin karo da su a ƙasar ta Burkina Faso. a gaida su mana shina da fasara. Kwanaki goma sha ɗaya suka yi saura ga wa'adin da hukumomin birnin Yamme suka bayar na ɗan Bell Center da Security a cikin zirga-zirga ko kaka sandikar 'yan taksi da 'yan fafa-fafa na birnin ƙasar za su tunkarar wannan wato mataki da zai soma ɗaya ga watan Oktoba. Gamace Muhammadu, babban sakatarin Sanko Taxi, ya yi furci kamar haka. Babu wanda ya tuntuɓe mu a hukumance, ina tsammanin a matsayinmu na ƙungiya ya kamata a sanar da mu domin samun nasara a cikin wannan mataki, kuma mu ba da ra'ayinmu. Wa'adin kwanaki 20 sun yi kaɗan, saboda akwai taksi da ba su da ma ɗamara dangance da fasinjojin da suke baya. An tilasta direba ne da wanda yake kusa da direba. Muna kira da duka waɗanda ba su da wannan ɗamara su je wajen gareji domin ganin yadda za su yi. Mutanen da ke baya ba a tilasta musu saka ɗamara ba. Wannan kundin tuki ne ya ce haka. Mun haɗu a ƙungiya domin tinkara a ƙara wa'adi domin baiwa waɗanda ba su da ɗamara su yi yanda za su yi da kuma sanar da ɗaukacin 'yan taxi. A bangaren sandikar 'yan faba-faba ko da sanya bel santir da sekirite ya zama tilas halin aikatawar zai kasance da matsala ba da bayan karamcin wa'adin babban sakatarin sandikar ya nuna cewa mafi yawan motocin nasu ba su da santir dangance da cirewar da ake masu don a dama a jawo mota da ta kasa. Abdurrahman Sumana Sambo ya mana bayani. infa A makarantar koyon ƙa'idodin tuƙi, kundin tuƙi yana cewa mutum ya sanya ɗamarar mota cewa da santir da sekirite tilas ne. A yau kashe 80 cikin 100 na motoci ba su da wannan ɗamara. Wannan babbar matsala ce. Za mu ga abin da za mu yi saboda mafi yawa laifinmu ne. Tunda domin aka zama wani sai a cire ɗamarar domin a ja mota a kai ta gareji. Za mu faɗakar da mutanenmu mu tilasta su saka ɗamarar mota. Kuma muna kira ga gwamnati ta ba mu ɗan lokaci domin faɗakar da mutanenmu. Taksi su daidai ne tunda suna zuwa da ɗamara, amma namu ba su zuwa da ɗamarar fasinjoji na baya. Akwai fiye da fasinjoji goma a baya. Saka ɗamara a ne mai matuƙar wahala. Chaque passager sentir c'est pas facile. Shagunan sai da magunguna na farmasi a nan birnin Yame su guda biyar aka furta rufewarsu nan take, saboda rishin bin ƙa'idodin doka ta wannan fanni a ƙasar Nijar. Haka dai wata sanarwar ministan kiwon lafiyar al'umma ya bayyana ranar 18 ga watan Satumba 2018. Shagunan su ne wato Sony Farm, Pharmatech, farm Fraternité Santé Plus da Unifarm SA. Bayan haka guda shida kuma an sa'aza su a turbar tsaro da sa ido a dalilin rishin mutunta sharuɗan ohada akan rishin yin larwai mai fa'ida da kuma gusar da lokacin kawar da magungunan da suka zarce wa'adin amfani da su shagunan su ne wato codifarm sonimed coprofarm daiko alsaif sa da human well matakan sun biyo ne bayan wato sakamakon binciken da aka yi a cikin wa'annan shaguna masu zaman kansu da aka wallafa ranar uku ga watan satumba. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. labarun da rahoton na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. A shiratawa wata komin ta rumfa cikin yankin Maraɗi, damar bana na bada alamun kyaukyawa fiye da ta bara. Wadatar albarkatun gona na bada alamun buɗin harkokin arziki na saye da saidawa a cikin kasuwar da ta Maraɗi da aka gina. Asmana Shina, Mutari Muhammadu, ku fassara mana rahoton mu ji. manar bana da kenan tana karewa sannu-sannu tana nuna alamu masu kyau a karamar hukumar jaratawa da ke jihar maradi magajin garin ya bayyana cewa manoma ba za su fuskanci matsala wajen sayar da amfanin gonakinsu ba kasancewar an gina kasuwar kayan noma a yankin Yanayin daminar shekarar bana ta girku da kyau. A gaskiya muna kyautata zaton za a samu albarkar gona mai yawa. Don haka muke miƙa kira ga al'umma kada su yi saurin mantawa lamarin da ya shuɗe. An fuskanci yanayi mai tsanani don haka kada su manta bayan fidda kayan gona su shiga shagugula waɗanda ba su da kan gado. Ba mu samu ƙwari masu cin albarkar gona ba saboda ƙananan ƙwarin da aka samu tare da da ruwan sama akai-akai sun mutu Allah ya raba mu da su. Euh, Duk shekara ana samun amfanin gona sosai a madarunfa. Kuna jin ko wannan karon ma haka ne? A gaskiya a jimilce dangance da shekarar bara a wannan shekarar kakar za ta fi kyau idan an ci gaba da samun ruwa har zuwa ga watan Oktoba. Kuna da kasuwa, yaya wannan kasuwar ke tafiya? Mun samu kasuwar cimakar kayan gona kusan kaka. Tuni mun fara tuntubar 'yan kasuwa na maraɗi da garuruwan da suke makwabta da ma Najeriya da wurare da dama na cewa wannan kasuwar za a samu ciwa-ciwa. Ana iya cewa kenan wata dama ce ta gudanar da harkokin kasuwanci sosai? Eh wajen yana da sauƙin shige da ficen kasuwanci. Kun ga matsayinmu dangance da maraɗi da Najeriya, kuma nan ba da daɗewa ba za mu samu hanyar karkara da za ta fita daga jiratawa har zuwa cizon kurege. Kun ga kenan gudumar za ta samu ƙaruwa. Maimakon a tafi da cimakar caɗuwa domin ɗaukar hanya zuwa maraɗi a wuce Najeriya tare da wannan kasuwar hanyar tana da sauƙi kuma tana da sauƙi ga manoma da kuma 'yan kasuwar. Ƙarshen labarun ke kenan mu huta lafiya.